ولا يكون عبد من أبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحبه إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحبه وقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وخذها بطاعة رب العباد ورب العباد سريع لكم وإياك والظلم وإياك والظلم مهما سقط وظلم العباد شديد الوطن ساكر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد لقد ظلم فتلك مساكنكم بعدهم فتلك مساكنكم بعدهم شهود عليهم ولا تتحم وما كان شيء عليهم أثر من الظلم وهو الذي قد قسم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أقم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 bakwai ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shida, wanda kuma ya yazo daidai da ashirin da bakwai ga watan 1 miladiya ta dubu biyu da sha biyar, a wannan darasi a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi littafin nan mai suna adda'u wad dawa ko kuma al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na shamsuddin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin na 60 daidai a wannan littafi a jerin gwanin darasinmu kuma wannan shine na 236 akwai tambaya da za mu ansa gabanin mu shiga karatun littafi wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ina neman karin bayani akan wannan man ba a zara zaran wa hafi yaj'al thamanaha fi misliha ba yubarak lahu fiha hadisi yana cewa wanda ya sayar da wani gida sannan bai sanya kudin wanda zan sayan wani irinsa ba to ba za a masa albarka a cikin wannan dukiya ba wani hadisi ah, ibn majah ya ruwaito shi a cikin sunan haka na al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir ya ruwaito wannan hadisi banda shi ibnu adi a cikin littafin sa al-kamil fi ad-du'afa ya ruwaito wannan hadisi da ma wasu banda su hadisin abi ubaida ibnu hudhaifa ibnu al-yaman an abihi abu hudhaifa abu ubaida dan huzaifa ibn yaman daga babansa hadisin wannan imamu sakawi a cikin littafin sa al-fatawa al-hadithiyya al-ajubah al-mardiyya fi al-fatawa al-hadithiyya ya hassana hadisin wato yace hadisin hasan ne Sheikh Nasir bin Albani shi ma ya hassana shi a cikin littafin sifatu al-hadith as-sahiha ya ambatan masa wasu hanyoyi saboda wannan hanyar akwai wani da ake kira yusuf ibn maimun shi ya rawaito hadisin daga abu ubaida shi kuma daga babansa to shi yusuf ibn maimun akwai magana a kansa duk da cewa ibn abi yana cewa walam ara bi hadithihi hadha ba'san walam ara bi hadha ba'san yana cewa bai ga wani laifi cikin wannan hadisin nashi ba an rawaito hadisin ta wasu hanyoyi daban kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya ambata a cikin littafin sa Silsilatul Ahadith Sahiha wanda ta sune ya karfafi wannan hadisin yace hadisi ne zai iya zama hasan saboda hanyoyin da ya samu da shawahid waɗanda suke karfafa hadisin dangane da ma'anar hadisin wasu malamai suna cewa za hadisi ya zo man ba a daren ko man ba a ardan wanda ya sayar da ƙasa ko ka ce fili ko ka ce gona walam ya ja'al na fi misliha lam yubarak lahu fiha wasu daga cikin malamai masu sharhin hadisin abinda suka ce a ita ƙasa ita ce wurin da Allah ta'ala ya halitta ya sanya albarkatunsa a cikinta wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam Allah ya sanya albarka a cikinta kuma ya sanya ma abin da yake cikinta ma'alar arziki na tallaha kawa ne ado ne abin da yake cikinta saboda ka wani abu ne wanda yake da jan hankali yake rudar da wanda ya sa tunaninsa da hankalinsa a kansa saboda ka duk mutumin da ya kasance harkar wato harkarsa yana samun kuɗinsa in ji su waɗannan malamai daga abin da yake da ƙasa to kuma yana samun kuɗinsa daga wani abin da yake mai rudi mai sa rudi a cikin zuciya saboda haka zai rasa albarkar da take da ke cikin dukiyar wasu kuma malamai suke cewa ita ƙasa ita ce wacce Allah ta'ala ya sanya ni'imominsa a ciki na abin da mutum zai ci na 'ya'yan itatuwa da 'ya'yan tsirrai da shuke-shuke da suke fitowa a kan ta wanda su ne abinci da ɗan adam zai ce rayu kuma a cikinta Allah ta'ala ya ajiye ruwan da ɗan adam zai sha ko da ya sauka daga sama to zai kwarara ne a bayan ƙasa a doron ƙasa ta nan kuma ɗan zai samu abin da zai sha saboda tana da albarka ta yadda duk yadda za ka ɗauki dukiyar da ka sayar da ita ka sayi wani abin da ba ita ba to irin wani albarka ba za ta dawo ba wato ba za ka samu irin albarkar da kake samu daga ita wannan kasar ba saboda albarkar da yake cikinta in ba wani abu irin ta ba to ba za a samu albarka a cikin kowane irin abu ba wannan almunawi ya ambaci wannan a cikin sharhin safaidul qadir sai sharhin da yawa wannan abin nan haka nan a a cikin sharhin da yawa mishkatul masabih shi ma ya ambaci wannan babu wani malami wanda ya dogara bisa ga wannan hadisi don ya haramta cinikin kasa wace kasa haramun ne ka saye ta ko ka rika saye da sayarwarta ko ka yi dillancin kasa ko ka zama harkar ka sayan filaye da sayar da su babu wani malamin da ya taba wannan fatawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi fili daga gurin masu sayarwa kuma abu ne wanda ya gudana a cikin al'umma babu wani malami ɗaya da ya taɓa buɗe baki ya ce ba kyau ko haramun ne ko makaruhi ne yin kasuwanci ta hanyar sayan fili ko sayan kasa ko sayan gona a sayar shi kansa wani hadisi akwai cikin malamai waɗanda suka ce hadisi ne kofi kamar ibnu abi hatim ibnu abi hatim yana cewa hadisin hadisi ne wanda yake mawqufi yana cewa wal waqfu aqwa akwai riwaya ya akwai riwaya mawqufiya yake cewa wal waqfu aqwa ya fi ganin hadisin bai kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka saboda haka akwai ma tantama wajen jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ja da haka sannan wajen ingancin isnadinsa shi ma an samu saɓani wajen inganta isnadinsa saboda haka kaga ba zai kai karfin da za a iya kafa hujja da shi ba wajen rushe ko haramta wani abin da musulmi suka yi ijma'i akan halaccinsa saboda haka wannan dai shine a takaice abin da na sani dangane da wannan hadisi muna magana akan ko in malam yana muna magana akan hukuma ta talatin wacce Allah ta'ala yake saukar da ita ga dukkan waɗanda suke wa Allah laifuka ba tare da suna tuba zuwa ga Allah ba ba tare da suna gyara halayensu ba su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah su yi alkawarin ba za su sake ba waɗanda suke laifuka suna dogewa su su cije su abin nan su su dore a kan irin waɗannan laifuka irin hukubobin da Allah ta'ala yake musu wani hukuma ta talatin wacce ita ce malam yake cewa Allah ya tuzilu ni'am wa tuhillu niqam wato zunubai suna kawar da ni'imomin da Allah ta'ala ya ba ya ba ma wasu idan suna zunubai suna saba wa Allah kuma yana suna yana jawo hukumar Allah musifu su rika auka wa mutane a dalilin su ya kawo mana ayoyi a baya waɗanda suke ƙara tabbatar da wannan kamar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lam yakun لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروها بأنفسهم Allah ta'ala baya canza wata ni'imar da yawa mutane sai idan su mutanen sun jawo kansu sun canza halayensu daga kyawawa zuwa munana to sai Allah ta'ala canza musu daga daɗi zuwa rashin daga kwanciyar hankali zuwa tsoro saboda me saboda Allah ta'ala baya zaluntar kowa duk abin mutum yayi shi zai girba duk da tsuntsun ya jawo kansa ruwa shi ruwa zai doka وشين الاتجاه في بعض الآثار الإلهية قال الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحبه ثم ينتقل عنه إلى ما أكرهه إلا انتقلت له مما يحب إلى ما أكرهه إلى ما يكرهه ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكرهه ثم ينتقل عنه إلى ما أحبه إلا انتقلت له مما يكرهه إلى ما يحبه يأتي أن تعمل بشكل wasu maganganu da ake jingina su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ta'ala ya ce wa izzati wa jalali na yi rantsuwa da buwaya ta da girma na la yakunu abdun min abidi ala ma uhibbu babu wani bawa daga cikin bayina da zai kasance akan abin da nake so wato zai kasance akan da'a ga Allah ta'ala da tauhidi da biyayya ga Allah ta'ala da biyayya ga annabawan Allah da abin da Allah ya saukar da musu na shirya sun da yanta tsiru anu ila ma akrahu sannan lokaci daya ya bar wannan abin da nake so zuwa ga abin da nake ki illa takaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrahu face ni ma na canza masa abin da yake so zuwa ga abin da baya so ma canja shi daga abin da yake so zuwa abin da baya so wala yakunu abdun min abidi ala ma akrah kuma babu wani bawa na daga cikin bayina da zai kasance akan abin da nake ki na saban Allah ko na shirka da bid'a da saban Allah da zunubai sun mai yantaqilu anhu ila ma uhibbu sannan ya bar wannan zuwa ga abin da nake so na tauhidi da kadaita Allah da min sunna illa taqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu fa tinima na dauke shi daga abin da yake ki zuwa ga abin da yake so wannan asar ne da ana jingina shi zuwa ga Allah amma ba shi da wani asali ba shi da wani tushe <coughs> illa wasu marubuta wanda suke irin kawo maganganu na wa'azi suna ambatarsa abinda alkur'ani ya ambata a baya muka ji kuma daga ayoyin alkur'ani wannan ya wadatar ya isar cewa duk sanda ka canza halin da kake ciki mai kyau zuwa ga mara kyau zuwa ga ah, mai kyau zuwa mara kyau to kai ma Allah ta'ala zai canza maka yanayin da kake ciki mai daɗi zuwa mara daɗi haka nan in ka canza a wato mara kyau da kake kai zuwa mai kyau to Allah ta'ala zai canza maka daga wahala zuwa daɗi daga abin da baka so zuwa ga abin da kake so waɗancan ayoyi da karanta inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suna tsayawa a makwafin irin wannan maganganu da ake ruwa ake jingina wa Allah ta'ala sannan malam yace wa qad ahsana al-qa'il إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم يتي للي وانت يفدي وانا بيتوتي تلاقي مجانا ميكيو yayi magana mai kyau ya faɗi wannan baitoci a ibn asakir ya kawo cewa umar ibn abdulaziz yakan faɗi waɗannan baitoci umar ibn abdulaziz yakan yi waɗannan baitoci tafi kunta a ni'matin far'aha wato musamman ma baitin farko idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzila ni'am idan kana cikin wata ni'ima to ka yi tattalinta domin saban Allah yana kawar da ni'imomi wato ka yi ƙoƙari ka turke wannan ni'imar ta hanyar gode wa Allah ta'ala da yi masa da'a la in shakartum la azidannakum kuma la in kafartum inna azabi lashadid babu abin da zai yi wa ni'imar da kake ciki tirki ta ci gaba da haɓaka tana ƙaruwa tana ga albarka ta sai yi wa Allah da ta ga Allah ta'ala shi ne tirkin da zai tsare maka ni'imarka ni'imar da Allah ya baka ta dukiya ce ko ta mulki ce ko ni'ima ce ta ƴaƴa da jama'a wa khudha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'un yaqan yace ka kewaye ni'imomin da Allah ya maka ta hanyar yi wa Allah da'a ubangijin bayi wato ka yi wa ni'imar da Allah ya maka shinge ta ko'ina ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa don kada ka rasa wani abu daga cikinta da me za ka yi mata shinge bi ta'ata rabbul ibadi ka yi mata shinge da ta'ar ubangijin bayi fa rabbul ibadi sari'un niqam ubangijin bayi mai saurin mai saurin saukar da azabar ta ne ga wanda ya saba masa inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim Allah ce lalle ubangijin ka mai saurin yin hukuma ne saurata kada ka manta Allah ta'ala yana ganin ka kuma yana jin ka yana tare da halayen da kake kai ko kake ciki saurata idan ka canza to nan babu wuya za ka ga kai ma canji daga Allah wa iyyaka wa zulma mahma tafa'aka fa zulmul ibadi shadidul wakham a ka yi zalunci iya baki iyawarka kakka zalunci wani كبكة التواني فظلم العباد بمنزع الانتر باي وانا اظن الى الامر انسى باي باي كو شديد الوقت وتشهد القي شرع الامر انسى موني يكي انا نيكي اذاب انا نيكي كما يند الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذها اليم شديد بل حكى حكى كامو ابنجيجا كيكي اذا يكامو وتعالى القرية الهدف تدع الظالمة to lalle ta mai yarɗaɗi ne kuma mai tsanani wa tilka qura ahlaknaha lamma ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li malikihim maw'ida Allah ce waɗannan alƙaryu mun halaka su yayin da suka yi zalunci shi kaga ubangiji ta'ala baya kyala azzalimi baya kyala azzalimi sai dai masa talala ya rika zaton cewa kamar ubangiji ta'ala bai ma san yana zaluncin ba ko Allah ta'ala ya kyale shi tare da cewa talala yake masa duk wanda ya tashi kama shi kamu ne mai tsanani كما هذا حديث أبو موسى الأشعري أشكين صحيح البخاري لمسلم النبي صلى الله عليه وسلم كي إن الله لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال تعالى يلا أيها الظالم وتو قال لا لو كتشد ذي كام أشتوب ذيك وكتشي مصبا آية النبي صلى الله عليه وسلم يكرم فقدر الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد saboda ka iya bakin zo kar ka zalunci kowa duk wanda aka zalunta Allah ta'ala zai fi kadin zaluncin da aka yi masa kada ka dubi mutum ka ga kamar ko ba ba musulmi bane ko ko a'a ba mutumin kirki bane ka ce kana da damar ka zalunce shi tunda kai kana da kirki kana wannan ba zai baka ba zai halatta maka zaluncin kowa ba duk wanda zaka dau hakkin sa ba bisa gaskiya ba to Allah ba zai kyale ka ba النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah kowane ne aka zalunta Allah ta'ala zai ce wa izzati wa jalali an tsoron naka walau ba da shi na rantsi da izzata da jalalata sai na taimaka maka ko ba yanzu ba ne haka yana daga cikin waɗanda ake ansar addu'ar su al-mazlum da'watul mazlum wanda duk aka zalunta kuma kowane ne ya zalunce shi annabi sallallahu alaihi ya faɗi waccan magana ittaqi da'watal mazlum gawa ga mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal wanda annabi yace ya mu'az inni uhibbuka wannan da annabi yake so shine annabi yake ga masa to ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta a ina ne yake masa wannan addu'a ko yake masa wannan gargadin ya je karɓar zakka kada ya ɗaware kyawawan dabbobin ƙosassu. yana ebe zakka a cikin ya bar musu marasa marasa ku'a da dan silka wa iyaka wa kara'ila su. a hirkin ka karɓa ebe mafi tsadar dabbobinsu ka je karɓar zakka ka ce kai za ka tashi ɗaukar zakka garke ne wanda a ciki akwai ramamu akwai kosassu ka ce kullum ka zo za ka kwashi kosassu annabi ya ce kakka yi haka a irin haka inda za ka yi haka ka yi zalunci kaga aikin Allah ya wannan dukiyar da zai karbo ba ta tashi bace ko ya samu zababbun ko ba fa shi zai cinye a cikin sa ba sa zai kai ba ba gidansa zai kai ba ba dukiyarsa zai kara wa yawa ba dukiyar al'umma za a sa ta ciki dukiya ce ta talakawa amma aka ce kai ya sake yayi wannan kuma in yi haka ya zalunci kuma duk wanda aka yi wa haka in ya daga hannu ya masa addu'a sai ta ci shi to ina ga wanda zai kwashe dukiyar al'umma ba bisa haƙƙi ba ya sa a cikin taskar salamitarsa ya zuba a cikin akawun ɗinsa ya sayi gidaje ya sayi motoci ya sayi hannayen jaruka babu shakka wannan idan har addu'a za ta ci wancan sahabin manzo Allah da yake Allah ce annabi ya ce ni uhibbuka mu'az ibn jabal wanda zai zo ranar gobe kiyama yana jago yana jagoranci yana shugabancin malaman duk duniya aka ce in yayi zalunci a aikin da Allah ta'ala ya sa shi aikin da yake na Allah ne in yi zalunci a cikin Allah ba zai kyale shi ba ina ga irin waɗanda suke zaluntar mutane har a kullum cikin dukiyoyinsu da da da da da da da abinda Allah ta'ala ya dora su amana a kansu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin sahih Bukhari yake cewa inda aqwaman yatakhawwaduna fi malillahi fa an-nar awladihi mutanen da suna wato waso su a cikin dukiyar dukiyar Allah dukiyar Allah ita ce al-amwalul amma wato taska ta al'umma. shi akwai wanda suke waso su a cikinta waɗannan mutane wuta ce ta fi cancanta da su wannan shi ne aula laka fa aula sun ma aula laka fa aula saboda haka kaga ashe zalunci wani abu ne wanda yake mai tsananin hukuma kuma a ƙarshen ƙarshen sa baya kyau Allah ya halaka alƙaryu garuruwa saboda zalunci dukkan qura a ahlaknahum lamma zalamu ce wa safir bi qalbika bayna wara. لتبصر آثار من قبله <coughs> وسافر بقلبك بين الورع كي تفيا كي يعود ذو تيرك فكان كان هلتو لتبصر آثار من قد ظلم دنك بكفي قول أبو نوال أن دخلت إذا الله تعالى على كاسو وتو أمك إياه ذو بجك إنك بعض ka je ka ga guraren da Allah ya halaka wasu mutane inda aka halaka mutanen annabi Nuhu ko annabi Lot ko annabi Hud ko annabi Salih in baka iya yawo ka je ka ga guraren da aka halaka su ba to ka yawo da tunaninka da zuciyarka ai Allah ya gaya maka ya labarta maka kuma kana ji kullum ana karanta maka abin da Allah ya musu irin azabar da Ubangiji ta'ala ya saukar musu saboda zalincin su to kai yawo ka gani za ka ga guraben su gashi nan wasu ma tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila ga wasu kiyar garuruwan su nan ba wanda aka ba ma ba ma zauna a ciki ba suna nan Allah ta'ala ya halaka su kuma gurin yana nan yanzu da aka halaka mutanen annabi lut ana cewa shine al-bahrul mayyit shine wannan dead sea da ake faɗa wanda ko kifi ba ba ba rayuwa a cikin sa ba rabbul bahrul mayyit wato mataccen teku ba wani abu mai amfani a cikinsa yana na a jordan mutum da aka aka abin da aka halaka mutane annabi salih yana na a cikin ƙasar saudiya za ka kaje cikin ƙasar saudiya a kaje ruwa su kira al'ula har yanzu guraren suna to inda ma aka zauna inda ma aka dan adam ya zauna Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare shi وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ألا تعالى تكون زونا أما زونا وإن دسك ذلك شيء كاونا ثم كن قيا يا مكيدس كيف فعلنا بهم كن قيرن أبن دبك يوسف وضربنا لكم الأمثال mun sanya muku misalai daban-daban yadda za ku wa'azantu yadda za ku gane yadda za ku fahimta amma saboda bushewar zuciya ta ɗan adam wannan misalan da waɗannan wa'azuzzukan ba sa ratsa ta ba sa shiga cikinta wa makaru makrahum sun yi iya makircin da za su yi wa inda Allah makruhum kuma makircin suna ga Allah a tafin hannun ubangiji suke in kana makruhum li tazula minhu al-jibal ko da za su yi makircin da zai sa duwar wasu su kauce daga dolan kasa makircin su ba komai bane a gurin Allah wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin to kun ga yadda muka yi da su ashe kaga mun bar aya wacce wadda zai wa'azantu zai wa'azantu zai gani ya wa'azantu wa ma kana shay'un alaihim adar adar min az-zulmi wa huwa allazi babu wani abin da ya cuce su kamar zalunci kuma zalunci na shi ya karya musu baya shi ya halaka su zalunci da ya shafi shirka da Allah daukar haƙƙin Allah da ba wani da shi ne mafi girman zalunci ko zalunci su saba wa Allah shirka zalunci ne inda shirka da kafirci zalunci ne wal na humuz zalumin. haka nan saban Allah mutum ya ketare iyakokin Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wanda zai saba wa Allah yayi abin da Allah ya ce kada ya yi ya ki hannuwa ko ya ki abin da Allah ya ce a yi ya ki aiwatarwa to wanda ya cuci kansa ya zalunci kansa ko wani zai zalunci kan uwansa ta hanyar cutar da shi ko ta hanyar cinye masa haƙƙi cutar da shi da magana ne sawa'un da baki ne ko kuma da gaɓoɓi ne da hannayensa ne Allah ba zai kyale mutum ba فكم تركوا من جنان ومن قصور واخرى alaihin اقل sun bar gidajen gonaki ɗaya. sun bar abin da suke takama da shi na dukiya da gidaje da manya-manyan gine-gine da fadar mulki da dama kan tara kumin jannatin wa uyun wa zuro'in wa makamin kari wa na'amatin kanu fi fakihin Allah ce sun bar jannat gonaki da yawa sun bar idanuwar ruwa marmaro da yake bulbula na ni'ima a tsakankanin gidajensu hakanan sun bar shuke-shuke gonaki da wani matsayi wanda yake na karanci mukami na girmamawa na markazawa da suke da shi a cikin al'umma ga Allah ta'ala a na'amatin kanu fiya fakihin da wata ni'ima da tantamawa da suke wato homa a cikinta daga ba Allah ta'ala ya zabar da ita ga wasu mutanen daban kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da mutanen fir'auna fa kharajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa كذلك hadha بني إسرائيل Allah ke muka fitar da su daga cikin gonaki na ni'ima da ainihin taskokin dukiya wanda suka tara suka taskake muka fitar da su daga ciki da matsayi na karanci haka muka gadar da wannan ni'imar bani Isra'ila wa awratna alqawm alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'ila لما صبروا قال تعالى اتي حتى من واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون متى من ذاك يوم ناس اكينونا بس سبع اكين ذلك اسوء لقد بقى مكه زادت اسوء كثر مصر كما يلد عدم موسى يدعى موسى يا موسى الكون ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي ولا والاخره للمتقين كثر تعالى yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma karshen al'amari yana tabbata ne ga waɗanda suke tsoron Allah to haka Allah ta'ala ya kwace abinda suke takama da shi na ni'ima ya gadar da shi ga abokan gabansu ya gadar da shi ga waɗanda suke bautar da su suke wulaƙantar su yayin da waɗannan mutane suka yi haƙuri suka yi juriya suka ƙi Allah ta'ala shi kuma fir'auna da mutanen sannan na ma kana yasma fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu yarshun abinda fir'auna da mutanensa suke gigginawa na manyan gine-gine duk muka rushe duk abinda suke kulla na makirci muka rushe Allah ta'ala ya azarta fir'auna da ni'imar da yake tinka takama da ita ni'imar da yake takama da ita da ita Allah ya azarta shi ba yana takama da cewa ya yi babban ya yi wato manya-manyan gine-gine ba wanda ruwa yake gudu ta ƙarƙashinsu أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصروا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بعد وليك تاكما با با ملك مصر ما هو بني حديث فرعون يجي قورمونا ruwa ya keta ya shiga ta karkashin gida na yana gudu to da wannan ni'imar da yake takama da ita da ita Allah ya dilbiyar da shi a cikin ya halaka shi ta idan a tsarata hulgaraku قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون sai da ya ji shi ya kama dulmiya a cikin ruwa ya yi cewa ya halaka a lokacin yake cewa na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana binan musulmi na ni ma yanzu na bi na mika wuya na sallama wa annabi Allah ce al'ana sai yanzu wa kad ataita ka gama rayuwarka da ka tobara da sabon Allah ka tabbata cikin mabarnata saboda haka Allah ta'ala na iya halaka mutum da ni'imar da yake takama da ita da dukiyar da yake takama da ita in Allah ya tashi kama shi sai ya kama shi da wannan ƙarunu a cikin gidansa na alfahari na fariya a cikin Allah ta'ala ya kisa ka sa da shi fa kasasna bihi wa bidarihi al-ard وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين saboda haka zalunci mutum ko ya ga daɗe yana yin sa kai ya tsammanin cewa ruwa za ka sha inna rabbaka labil mirsad yace fa kam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukra alaihim aqab yawa sun bar gonakin su sun bar manya manyan gidajen su wasu kuma da a gidajen aka halaka su aka rubuto musu da gidajensu ko aka kifar da su kamar ina yadda Allah ta'ala ya mutane na lut da Allah alaiha safilaha wa amtarna alaihim shijaratan min sijilin mamdud Allah ta'ala ya daga sama ya daga su aka kora da aka kifo da su sannan aka bi su da ruwan duwar wasu na wuta jisalu bil jahim wa fatan na'im wa kana lazina da hukumar suka shiga wuta aka kona su da ita sulubin zahi aka kona su da wuta wa fatan na'im wannan ni'ima da suke da ita ta kuɓuce kamar yadda Allah ta'ala yake zuwa mana lokacin da za a ba ɗan wuta littafinsa na hagu sa hannunsa na hagu shi ma a na amina halaka anni sultaniya dukiya ta bata amfani da komai ba ikon da nake ji da shi yanzu babu shi wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke yi na ƙarya yanzu su neme shi su rasa babu waɗanda za su cece su babu waɗanda za su taimaka musu wa kana da dina da mutum abin da ya same su ya zama kamar mafarki kamar ba a yi su ba ka allan yau na kamar ba su taɓa rayuwa a ciki ba yau sai dai a bada labarin su wasu ma labarin nasu ya ɗace ba a ji ko ɗuriyarsu abinda suka girba na saɓon Allah su laifuka sun tafi da kayansu وزيس سريد عذاب الله تبين تبين بسكرت أبن دلالتا بسكرت أبن دلالتا مداتي الدنيا اللي بي بي الله بغن دلالتا سوما تشكين عذاب الله سوميك داتا بل ما تدشي تكا متنئمة دي تدشي كمان الحديث يتبت في نصر البخاري من صلى الله عليه وسلم اتزاء زودة وانده في قوة شمو على الدنيا مؤمن انده في قوة شمو على wanda ya galaɗanta za a zo da shi da gobe kiyama a tsoma shi tsome guda ɗaya cikin ni'imar aljanna a tsoma a cire a tambaye shi hal marra bika ba'sun qat ci wallahi ma marra bi ba'sun qat ka taɓa shan wahala tun da kake ci, wallahi ni ban taɓa shan wahala ba wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi komai sannan a zo da wanda ya fi kowa zata da morewa da fantamawa a duniya shi ma a yi masa tsome guda ɗaya a wuta a fito da shi ce hal marra bika na'imun qat ce wallahi na marra bi na'imun qat tun da kake kwata taɓa jin daɗi ce wallahi ba taɓa jin daɗi wannan tsoman guda ɗaya ta kiyamar da daɗin da yake shi kaga yana daga cikin wauta mutum ya canza abin da yake mai dawwama da abin da ba zai dawwama ba ni'imar da take dawwamammiya ya yi watsi da ita ya riƙe ni'imar da ba za ta ji ko ina ya canza rayuwar da take dawwamammiya da rayuwar da take yankewa ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الخوف والخوف في قلب العاصي فلا تراجع على خالق مرغوبا فإن الطاعة اسم الله الأعظم من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا ومن أصاب انقلبت مآمنه مخاوف فلا تجد الآسي إلا وقلبه كأنه بين جناح البائع إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعذاب يحسب أن كل شيء عليه وكل مكروه كافر إليه فمن خاف الله أعلمه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء بذا كتب الله بين الناس مختلفوا أن المصارف والإجرام في قرن. نعم. قال ومن عقوباتها وفصل ومن عقوباتها من عقوبات ثلاثين دقاء تليفك هذا ذنبي كما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه الا خائفا مرعوبا shi الله تعالى يكي جيفا jefa الله سبحانه وتعالى يكي جيفا ta'ala yake wanda yake mai saban Allah min ar-ru'bi na firgici da razana wal khawfi da tsoro fala tarahu illa kharifan mur'iza duk sanda za ka ganshi za ka shi a firgici a tsorace babu nutsuwa wannan uba ce da Allah ta'ala yake saukarwa mai laifi zai yi rayuwarsa amma babu nutsuwa zuciyarsa za ta cika da tsoro tsoron wani abin banza ba tsoron Allah ba Mallam ya kasu Allah khafa min ghayr wanda duk mai ji tsoron Allah ba to zai ji tsoron wani abu ba Allah tsakanin wanda zai ci jin tsoron Allah to babu abin da zai tsorata shi shi sa Allah ce wa za wala takhafuhu wa khafuni إن كنتم مؤمنين نعم لكي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الشيطان اللي يكي صورة تدع هو مصر ينسى هو مجح ينسى لأنك هذا كفو صورة هنا لأنك مصر أنه بيجي صورة قلع با تو الشيطان ده يجيب صورة نبنزا به في أتكين الجيطان يحلفون بالله ويحلفون بالله انهم لمنكم وما وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون الا جدا كتكم منافقي اقوى ان ذاك يقري مكرن سوى لالا شيء سوما سنا تكم كفر ترى اجي الا شيء فقوا باتا تكم باتا ترى بسوما mutane ne da zuciyar su ke cike da tsoro Allah ce wa rakiman ya yafraqun mutane ne masu tsoro law yajiduna malja'a aw mazaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum A shi kaga duk wanda ba zai ji tsoron Allah ba to Allah zai cika zuciyarsa da tsoro kuma tsoron wani shirme wani abu shirme wanda kuma yake jin tsoron Allah to mutuwa da cikin الله تعالى ومن, ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لم يكن ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لو في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم شدوا duk wanda za su hana a ambaci Allah أعم بك سونا ambaci sunansa su rika kokari ko da yaushe ko dai su rushe masallatan Allah ta hanyar su hada gina su ko in an yi su rushe ko kuma ta hanyar su rushe su da hana masallata raya su wannan rushe masallatan Allah za ka je wasu ƙasashen inda kafirci ya yi ƙarfi ka ga masallatan tsoron lazuntar masallaci suke yi saboda in kana yawan zuwa masallaci to za a sa maka lamba wannan ɗanki ce ta kakkausar kishin addini ne tun da ka ga sallah asuba ma ba ta kuɗi an samu wani a ƙasashen musulmi ba ba ina zuwa maka wata magana ba a take faruwa ko a ƙasashen turai ƙasashen yamma a ƙasashen musulmi ƙasashen musulmi ƙasashen larabawa ta kai akwai wani lokaci da aka musulmi ba iya fitowa sallah kai a kai a tunis wani alwani wani tunisiya lokacin bargeba da lokacin wancan da aka hamfarar bin ali ta kai musulmi ba iya fitowa sallah ba a magana sallah a kuma wannan ba man in ka ga wanda aka yafe masa ya zo sallah a kuma sai tsoho tukuf shekara 60 abin da ya sama wannan an san ba zai wani karsashi ba amma matashi a ga yana zuwa sallah asuba yanzu na ayi sallama gidansu a sa masa kokoli a tafi da shi to Allah ta'ala ce ulaika lam ma kana lahum an yarquba illa khaif Allah zai samu su tsoro da haka dukkan wani wanda zai ki Allah ta'ala zai ki wa Allah da'a wala zai cika zuciya da tsoro a aikin banza zai rika tsoron abokan hamayyarsa ɗan adawarsa kaga baya bacci mulkinsa kada a kwace yana ta ziriya yana tunanin ta zai kare mulkin bai ji tsoron Allah ba amma yana jin tsoron wani irin wani mutum ɗan uwansa in dukiya gare shi yana jin tsoron kakka salwanta ka awaye gari dukiyar ta yi ƙasa ba ka ga a rayuwarsa ba ya iya bacci sai na ɗan lokaci kankani ba don yana kiyawan laili ba kanu kalilan minan laili ma ya ja'un ba fa wannan ba saboda yana tunanin yadda zai tsara dukiyarsa wannan baccin ba da zai samu kaɗan ya yi sai ya haɗa da ƙwayoyi da allurai sannan ya samu gangada ya taskata dukiyarsa a bankuna na ciki da na waje amma yana tsoron kada a kwashe dukiyar to haka wanda yake yake tsoron Allah to Allah zai jarabe shi da tsoron wani abu da Allah ta'ala ce sanin ke fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultan sai mun jefa firgici da tsoro a cikin zuciyar wanda suka kafirta saboda shirkar da suka yi shi kaga shirka hada Allah da wani cikin bauta zai sa Allah ya jefa maka tsoro shi yasa ka duba waɗanda suke rayuwa cikin firgici waɗanda suke zuwa gurin bokaye da ƴan duba masu bugun ƙasa masu yi musu tsubbace-tsubbace sun fi kowa razana sun fi kowa tsorata duk ɗan motsi ji yake wani da yake masa shi ana samun hannu cikin lamari na yahsabuna kullu sayhatin alayhi duk wani motsi sai ce ya fi fahimta a tsohon kuma kula da ake Za ka yana tsoron bokansa dan dubansa matsafinta. abokin hamayyarsa yana tsoron tsoronsa saboda yadda yake tsoron Allah to ita zuciya ba ta zauna haka nan ba idan baka cika ta da san Allah ba za ka so wani abun banza idan baka cika ta da tsoron Allah ba za ka cika ta da tsoron wani shirme wani abu irin ka idan baka cika ta da tawakkali ga Allah ba to za ka yi tawakkali ga wani abu daban dole da zuciya ba ta zauna haka nan ba la budda an yakuna la muta'allaq abinda za ta rataye da shi na soyayya na tsoro in baka sa tsoron Allah a ciki ba wani abu wani abu ne zai zo zai zo shige gurin ba za ka zauna haka nan ba kufai farko babu komai to shine malam ya ce mai tsoron Allah Allah na jefa tsoro mai mai saban Allah Allah na jefa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa <coughs> fala tarahu illa qa'ifan mar'uba ba za ka gan shi ba ko da yaushe sai cikin tsoro da firgici fa inna ta'ata hikmu Allah al-azam allazi man dakhalahu kana min al-azami la muqobati dunya wal akhirah saboda ta'a ga Allah wata garuwar Allah ce mai girma wacce duk wanda ya shiga cikin ta to ya kasance cikin amintattu daga hukumar Allah a duniya da lahira alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum wa hum muhtadun ka هم السياكم قال تعالى ta'ala ya zama shi a siyakin annabi Ibrahim da mutanensa lokacin da suke tsoratar da shi abubuwan da ake وكيف أعطاهم ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا ذات القراءة بلا كنت موتى وضع الله با الهدف كما قال الله ba ku kun tsoron kun yi shirka kun haɗa wani da Allah sai ne zai tsoron abin da ku ba ku ji tsoron Allah ba fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun da ni da ku da jama'a ta da ku da jama'a ku waye ya fi cancanta ya samu al'amu ya samu aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali in kuna da ilimi ku ga mu allazina amanu wanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس دوروا الإيمان سنة شركة وأن أمن لأمن سوكي لمسوع سنة أمن أدونية سنة أمن الآخرة سنة مسوع الله تعالى زي سوكر مسا زي سوكر مسا سكينة نسوار سكين زكاة ومن خرج عنه احاطت به المخاوف ولا دك ya fita daga da'ar Allah ya fita daga wannan ganuwar ta Allah ita ce da'ar ta a haka tsihil makawai domin kulli jami abubuwan tsoro sai su zage shi ta ko'ina to man asa Allah ومن أطاع الله انقلبت المقاوم في حقه amana wanda ya bi Allah ta'ala sai wannan abubuwan waɗannan abubuwan tsoron su juye su likide su koma abubuwan da tsuwa da aminci ومن man asahu مآمنه ma'aminuhu wanda kuma ya saba wa Allah to sai wannan amincin ko abubuwan da yake ganin aminci ne sai su juye su kuma masa abin tsoro fala tajidu al'asi illa wa qalbuhu ka'annahu bayna janahay tariq ba za ta taɓa ganin mai saɓon Allah ba face zuciyarsa kamar tana tsakankanin fuka-fukan tsuntsu wato a kowane lokaci zai iya sun tumowa ya sukuto ya faɗo ya halaka a cikin tsoro yake in haka kasar rihun ba da kare da akwalar duk lokacin da iska ta motsa kofa sai masu nema na ne suka zo a tsorace وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون bin بالعطر da ya ji takun tafiya sai ya ji tsoron ko mai kawo mata labarin wata halaka ce ya zo saboda ka duk wani motsi tsoron sa yake ya hasabu kullum sai hatin alai kowane irin motsi kowane irin karaji sai ɗauka shi aka nufo da ita wa kulla makruhin qasidan ilayhi haka nan dukkan wani abin da yake makruhi ne abin ki ne sai ya rika tsammanin shi ya dirka ko shi ya nufo shi ake nufi da shi فمن خاف الله فمن خاف الله آمنه من كل شيء wanda duk zai ji tsoron Allah to Allah zai amintar da shi daga dukkan wani abu wa man lam yattaqi Allah akafa min kulli shay wanda kuma bai ji tsoron Allah ba sai Allah ya jefa masa tsoron komai komai ba zai rika jin tsoron shi ya ji tsoron matarsa ya ji tsoron ƴaƴansa ya ji tsoron abokansa ko komai yana shayansa kamar yadda mai faɗa yake cewa bai da kaban lahu bai da nasu mai kule da wannan Allah ya riga ya yanke hukunci tsakanin mutane tun lokacin da aka halitta su annal makhawi fa wal ijrana fi qaran laifuka laifuka abubuwan tsoro da laifuka a haɗa su in dai mutum na laifuka to zai tuka samun kansa a cikin abin nan abin matsoro wanda kuma zai zama bisa da'ar Allah kan gaskiya bai ci na kowa ba bai taɓa na kowa ba to ya fi kowa jarinta wala fil ardi ashja'u min bari'in wala fil ardi akhwafu min muridi babu mutumin da yake mafi jarinta a doron ƙasa kamar wanda bai shiga haƙƙin kowa ba bai shiga haƙƙin Allah ba bai shiga haƙƙin halittunsa ba babu wani a doron ƙasa kuma wanda yake cike da tsoro kamar mutumin da ya laifuffuka saboda ka duk inda yake tsammani yake cewa wannan laifin nashi an san da shi ko ana ganin shi ko kuma a'a karshen shi ne ya zo Allah ta'ala ya dakatar da mu ga gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya da kata da barna da bid'a ya ba mu ikon kauce mata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana a ɗan uwa malam harisu zai je karatu sudan Na haka mu masa addu'a allah ta'ala ya kai shi lafiya a abin da je nema allah ta'ala ya ba shi dacewa amfanar da shi amfani al'umma sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi